na san labarin na san labarin to shi ne aka kore na a gurin aiki na kuma rasa yadda za a yi koma shiru nan ba a mana ƙarin bayani na san abin da yake tafa da kai kana so ka koma wajen aikinka eh, wajen mai gidanka kamar yadda fiye da yadda kake da a wajensa na fi son kowa ni ne gaba an yi an gama eh. an yi an gama unguwan nan wa sama ya dawo kanka sun fara magana ka yadda za a su dawo da kai zuwa ƙarshen watan nan za su dawo da kai za su dawo da kai dole dole kudinka dubu biyar ban kaɗa tabar ma ka aji. ban kaɗa tabar ma ka aji dubu biyar ƙarshen watan nan za su dawo da kai ya kaftaru ya labtaru ya zakagu ka ji an gama an gama ƙarshen watan nan za su kira ka godiya nake boka sha yanzu magani yanzu ka fitar ka fitar ka fitar a Bota ce ka ji magani sai Allah na wai sai dubu ta ka. Illallahu. Da wanda kanan wani matar. Wannan ma ka haka ikon Allah. Sai ina ba su magani ke kuma nan kina ba ni. Ikon Allah. Matar kullum ƙara ke kike yi. Allah ko? Kwarai kuwa. ban kaɗa can akwai wani gara ya zo na abu na ɗansa yake ɗauka kin ga kin mun gara abu na ɗaya yake ƙara samu a cikin asusun ne. Dubu biyar. Eh dubu biyar ne. To shi kenan. Eh. Allah ƙaro wani. Ah, ah, ah, Ai mata ina jin daɗi. Ya faku dai. Yawwa yawwa shi ta ta ta ta ta Yawwa yawwa yawwa. Ya Allah. Malam Buka. ni ba matsala ta ba a matsalaki eh, sha yanzu magani yanzu nake da bukata shi yasa nace babu inda ya kamata ai kin ai ba wata ku ba ai da abin da kake so ai da haka ne ga masallaci amma mu tun da ka san mu sha yanzu magani yanzu ne an zo wajen mu ya yali na to to to to to to da wa na nama da wa na ba a a dai ba yi ka samu kai yo Allah na inna lillahi ilaihi raji'un Kana nan kana ta wanka ba. da yau, a yau don ta ta fita kullum. Dubu ɗari biyu. Sai ki canza kayan ɗakin ki kina taimaka Ta ji daɗin haka gaskiya sosai. Ba su gara bane ba su abin nan kamar abin ai ka. Dubu ɗari biyu fa gafara ne Shigo da ba shigo da baya shigo da baya zona yawwa yawwa aiki aiki sai godiya boka da ma bukata ce ne zo ka taimaka din na san abin da ya dame ki din na san kishe kice da dame ki take so ta fitar da ke daga gida ko kaya akai ka san haka au mu din na wasa ne mu na wasa ne to za a yi miki aiki za a yi miki aiki za a komar da ke ita don ubanta za ta bar gidan za ta bar gidan kina so ta bar gidan ko <laughs> mutane nawa muka kai mutane nawa muka ji kidan mutane nawa ne suka zama sha bakwai ta 17 mu a nan gudun da ta zo matsalar ka ta kawo ni boka abin da nake so eh. ba na so ta shiga duniya ba na so ta gudu ba na so ta mutu ba na so ta mutu na fi son kawai ta fita ta shiga jeji ta tafiya kina da kuɗi kina da kuɗi in zance na kuɗi ne ni boka ba ni da matsala in dai bukata ta za ki biya to tunda aikin naki ne faɗi mu ji yanda zaki bayar da kanki a aboka tun da na zo wurin ku ai karshe da kawai ka gaya mun me zan biya in baka in tafi in saurari kawai ki ta nake dubu saba'in boka baka da matsala akwai account number ina da account number to ka turo min account number ga account number ina account ina eh ya zaka ku ya za gashi boka ai dubu 90 na gani to boka wannan ya sani ke ne na kai to boka sai na ji daga gare ka dan ka dage so kawai in nan da sati daya nan da sati daya batun labarin ta bana nan da sati daya zaki ji babu bana so su zaki ji babu ita babu wanda zaki ji ka to shikenan zan iya eh, tafiya eh amma ba da baya zaki tafi ba haka zaki tafi eh, tunda ai da baya kika yi daga ba zaki tafi aikin ki zai yi aikin ki yayi aikin ki yayi aikin ki yayi aikin ki yayi na iyali na kenan kana ka wanka mana su in ci ka za ki ci kwai ko kuma rashin hankali ko mutane eh. wai ita yanzu wannan matan ta zo akan a fitar mata da kishiya to yanzu dan Allah kai kana da yadda zaka fitar da kishiya zaka zauna a haka ne matsalar nawa ce a jiki na mun magani ta ba inda haka ne je Abuja mana kawo wani gidan da ba shi ne ni ma abin da na gani wahala ba ne ya le su su zami ta kisa na je na na na na na na ba ci na lukum lukum ki da ki ni to kuma an san lillahi wa inna ilaihi raji'un me ke faruwa haka inna ne boka shi ya so ya za a ce shi da yake ba da maganin mutuwa yake ba da maganin haukata da mutane ke samu a shiga duniya har a ce har a ce ya mutu yana da maganin mutuwa kuma shi ya ga yana ba da maganin mutuwa zaki ga mutum ya mutu wallahi wani magana ko cikin ba zan masa ba kin ga maganar ko cikin ba zan masa ba me Allah yake ba da maganin mutuwa ce ya mutu